wallahi wanga abu gado na dan ba gado na ba wanga abu mutum bai yi shi gado na dan ba gado na ba lalle akwai sana'a da mutum gai yanzu bai gado ta ba amma ba zai ji daɗi ba amma ni wanga gado na ni tunda baba na ma sarauta sarauta wadda an kana dame ta a cikin nan uku an kana dame shi cikin aikin na wanzamci ko wani irin aiki kuka yi da mi da mi kuka yi eh to kaga ina yan aski dai na farko da shi ni fara to sannan kuma ina yanka hakin waya ana ɗibe shi to shi hakin waya sai mun kai da shi tunda an kire mu likita an kace mu bar ɗiba kin ni sam sai ni bari tun lokacin ne ni kyauta da asake na da ƙari na ɗiba ni sai dai maganin kana suwa ba ka bayan wannan kuma muna tsagen nan na ado ado musu wuskan nan kowane irin mutum ga su ko ko wanga da ka ciwa nan ido ko ko tsagen wakwasa jiki lokacin da bisa ga inin gani yanzu akwai ma wanzu man da ni koya ma yanka da yawa da nan ha aga da sama ha wajen zandar ko wajen maradi duka wanda ya gani ne ya ji shi na iya son koya mai wani abu wajen wajen bata askin nan sun kuma yawanci dai maza na a gani kawai suna yawon manzamci kuma ga ko mace ta da su ko ba ku samu wata tsangwama daga yan uwan ku maza na yi zaman samu matsaloli sai su ce mun ba mu yabbiyan mace ba mu kaza ba mu kaza to ni sai in kwatanta musu ni lalle ko ni a mace kuma ko ni a basarakiya ko ni ga ikon ma kasa gaba batun wanzan mai ba kawai in akwai namiji ko dan yaro na ina sa shiga batun da namiji shine a gaba babu matsalanci ni na zama diyakku karshe karshe ana na ana kaga in kai hankulin waya kana jin daɗi to wannan abin sannu sannu sai ya ta sai su ma da kansu sai su zo suna bani girma da kyau da kyau mu tsakanin mu da su ba mu da wata matsala wallahi suna bani girma irin wanda aka ba mutum wani amfani kuka samu bisa ga hawan ga aiki naku mu amfani kai sai dai a ce dai alhamdulillah ƙara hamdala saboda ka ga na farko na suna kasa ga kamar na farin doki na kwarai duk inda ka kana ji ana cewa sarakiwan zama taro gwanduci kasashen waje na nan na kasan mu na babu lahiyin na shiga taro ba arena ne kuma bayan wannan ana samun abin rin asiri. Kaka wajen iyali mai gida da ɗiya. Shi ne mai gida na rasu, amma yana da yara hudu maza bai mata bai jikoki kuma yana da goma sha biyar. Abin da dai a gare ni na yanzu dai ni nan gidan wanda ya zan ni ta ga tahiya da shi Allah ga tahiya da shi mu goma sha uku muke.